Ruwan da aka sheƙa kamar da bakin kwarya daga makon ƙarshen watan Mayu zuwa mako na biyu na watan nan na Yuni ne suka matuƙar haddasa barna a wasu daga cikin jihohin Nijar. A cewar ma'aikatar ayyukan agajin gaggawa ta ƙasa wato Direction General de la Protection Civil DJPC. Lamarin ya yi sanadin rasuwar mutane aƙalla goma sha bakwai. waɗanda shida daga cikinsu ruwa ne ya cinye su yayin da sha ɗaya kuma gidaje suka faɗa kansu jihar maradi ce ke kan gaba inda mutane goma sha uku suka hallaka sai zandar biyu tawa biyu ba idan waɗanda suka jikata a jihohin tilaberi tawa zandar da maradi ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa wacce tun a baya ta sanar cewa akwai yiwuwar samun ruwa sosai a bana na ƙara tunatarwa game da haɗuran da damanar ta bana ka iya zuwa da su Dr. Kacalla Lawan Gabciya shine shugaban ma'aikatar hasashe ta ƙasa Meteorology National. Ruwan irin na yanzu irin na sauyin yanayi ne masu ƙarfi to lalle ya kamata a yi hatara kuma akwai gota-gota da akwai cikin garuruka muna gani sai a zo a ɗauki a kwashe kuma sai a ashe a kusa don allah don annabi mutane su san da cewa wannan gota ba kaman abin wai a zo ne a ah, kai kera eh, mini gota haka na a'a gota an ana yin shi zuwa ake a gani gurin da ruwa yake kwantawa tukunna ake zuwa a kwatanta sai a yi gotan da zai jawo wanga ruwan ya hudda shi daga can ya jefa shi wani guri inda ba za a samu ambaliya ba amfani shi kenan to wannan gotan kuka jejjewa kaya ciki wasu talte da sauransu aikin da ya kamata ya ba zai ba dole sai ruwa sun zo su shiga cikin gari to don Allah ya hatara a sanadiyar wannan bala'i gidaje 329 da bukoki 111 ne suka ruguje abinda ya raba mutane 3,255 da mahallansu. to gida dai wanda ba a yarda da shi ba sosai ya kamata a ce an tada shi an da gyara yadda ya kamata a gyara da saboda ka a zo a koma irin wancan abu da ba a so tunda gidajen laka ne gare mu kuma yawanci sun shima. Ko baya ga asarar matsugunai, ma'aikatar ayyukan agajin gaggawa ta sanar cewa basashe 325 suka mutu ta dalilin ruwan da aka tafka. Shugaban kungiyar bunƙasa ayyukan noma da kiwo ta platform Payzan Shubabanya na shawartar mazauna karkara akan wasu matakan rigakafin da yake ganin za su taimaka wajen takaita asara sanadiyar ambaliya. kasan bana damana ya daɗe bata zo ba kenan bisa sai sun gaji ya kamata su ji tsoro wurare inda ruwa yana gudu inda duk adda wani kore kas su kai bisashen su can sun san dai in ruwa ya zo in dai bisa hanyar ruwa sun ka tsaya ba wani shakka ruwa zai wuce da bisashen manoma su kuma wurare duka wanda sun san ruwa suna tsaya can su dinga hattara irin da ya kamata su sa iri gaugawa kan su sa iri wanda zai daɗe tunda in yana daɗe in ruwa ya zo zai kishi. jamhuriyar nijar kasar da mafi yawancin al'ummarta ke dogaro da noma da kiwo na fama da illolin canjin yanayi da a kowace shekara ke bijirowa da matsaloli kala-kala sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar